الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين يوم مسلمين muna wa juna gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya da yabo su tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya haɗa mu da ku a wannan masallaci na jami'ar abubakar ta fawa balewa nan bauchi a yau 18 ga ramadanin shekara 1440 tun bayan kauran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine 23 ga watan mayu shekara ta 2019 miladiya muna karatu na alkur'ani da tafsirinsa daga cikin suratu bara'a ko suratu tauba kuma mun yi karatu ne zuwa aya ta casa'in da tara yau za mu tashi daga aya ta ɗari daidai mai allah ya ce a aya ta ɗari بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون Allah maɗaukacin sarki ya ce magabata na farko-farko waɗanda suka rigayi kowa a wajen imani minal muhajirin daga cikin muhajirai waɗanda suka bar garinsu makka domin hijira zuwa madina wal ansari da lansarawa su ne mutanen madina waɗanda suka taimaki annabi da su da shi da waɗanda suka zo daga makka wallazina taba'uhum bi ihsan da waɗannan duka da aka zana da kuma waɗanda suka bi bayansu amma da kyautatawa radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da Allah wa a'adda lahum jannat kuma Allah ya tanadar musu da waɗansu aljannatai waɗanda irinsu shine tajiri tahta hal anhar wanda ƙoramu suke gudana ƙarƙashin su, khalidina fiha abada za su dawwama suna zama a cikin ta har abada zalika alfawzul azim wannan abin da kaji an faɗa shine rabo mafi girma wannan aya da muka ji ita ce ayar da take ɗaya daga cikin wato ayoyi na alkur'ani mai girma waɗanda suke magana dangane da falalar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma take fito da darajar su fili kuma take bayyana matsayinsu na musamman a wurin Allah wanda matsayi ne da ya sha kan na kowa da ɗai Allah bai taɓa yin waɗansu mutane masu matsayi da daraja ba in dai ba annabawa ba ne kamar waɗannan da wannan aya take magana a kansu waɗannan su ne waɗanda suka fi cancantar mutum ya ɗauke su a matsayin ababen ƙauna kuma ababen koyi kuma waɗanda da su ake gane zurfin ruwa kyan addininsu shine kyan addininka kyan tsarin rayuwarsu shine kyan tsarin rayuwarka a matsayinka na musulmi matukar kana so ka rabauta waɗannan mutane su ne waɗanda Allah ya lissafa su a cikin wannan aya da cewa wasabiqunal awwalun ayil mubadirunal awail waɗanda suka rigayi kowa a wajen rige-rige sun sha kan kowa suna gaba kowa yana bi minal muhajirin wanda an samu daga cikinsu akwai muhajirai ai lazina hajaru min diyarihim wa amwalihim wa autanihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana waɗanda suka bar garuruwansu da gidajensu da iyalansu da dukiyoyinsu saboda neman yardar Allah da bin Allah da bin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wal ansari da kuma ansarawa almuhajirun jam'i ne na almuhajir ai man hajara fi sabilillah al jam'i ne na al wato su waɗanda suka taimaki su ne allazina awau wa nasaru waɗanda suka karɓi bakoncin almuhajirun kuma suka taimake su suka taimake su da dukiyoyinsu suka taimake su a wajen aikin addini suka taimake su da ƙarfinsu na jiki suka taimake su da gudumawa ta shawarwarinsu akan dacewa kuma suka taimake su ta dukkan fuska ta rayuwa su ne al'ansar Allah ce su waɗannan wallazina taba'uhum bi ihsan an gama da su sai kuma duk waɗanda suka biyo bayan su muhajiruna da ansar ɗin tun daga kan waɗanda ba su kai matsayinsu ba har zuwa ƙarshen mutane a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai waɗanda suka bi su suka bi gurabensu suka bi sawayensu hanyarsu ita ce su ma suka riƙa a matsayin hanya su ne allazina taba'uhum bi ihsan dukkan waɗannan da waɗancan ɗin Allah ya ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su bi mana Allah ya karɓi aikinsu kuma Allah ya rubuta su a cikin yardaddun bayinsa zaɓaɓɓu na musamman irin waɗanda yake keɓance matsayinsu ta yadda ba zai taɓa yin fushi da su ba kuma ba za su taɓa yin abin rashin gwaninta ba a wurinsa tunda Allah ya yarda da su to duk abin da suka yi a wurinsa fari ne duk abin da koda a wurinka ya zama baki shi a wurin Allah ya zama fari saboda ya yarda da su wa radu anhu kuma su ma sun yarda da Allah saboda sun karbi saƙonsa sun riƙe addininsa sun yi aiki da shari'arsa kuma sun ƙaunace shi sun bauta masa da gaskiya ba tare da haɗa shi da wani ba a cikin bauta kuma sun fifita hanyarsa akan hanyoyin soye-soyen rayukansu sun fifita shi akan duniyarsu ballantana kuma shaidan shi yasa sai ya zama sun yarda da Allah duk abin da Allah yake so shine nasu duk abin da Allah baya so kuma ba sa wurin shine ma'anan sun yarda da Allah wa a'adda lahum jannat kuma Allah ya tanadar musu da waɗansu aljannatai waɗanda waɗannan aljannatan nasu tajri tahta hal anhar kira'ar jumhur kenan amma kira'ar ibnu kathir shine tajri min tahtiha al-anhar yana kara da min kamar yadda waɗansu ayoyi suke a qur'ani amma su sauran jumhur suna karantawa bi isqati min tajri tahtaha al-anhar amma duka ma'anar ɗaya ce bi ma'ana tajri tahta qusuriha wa ashjariha al-anhar al-anharu allati laysat fi ukhdur الأنهار التي ليست في أخدود kama wasafaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu khalidi na fiha za su yi ta zama a ciki har abada ba za su taɓa fita ba ba wanda ya isa ya zai ce musu tenuwarsu ta ƙare ba wanda ya isa ya zai ce musu tenansinsu ya ƙare kuɗin haya ya ƙare ko zaman gidan su fita za a yi gyara daga baya su dawo za su yi ta zama ne a ciki har abada zalika samun wannan dama alfauzul azim wato wannan shine wato wannan shine rabo mafi girma wanda ba kowa bane yake samu in dai kana so ka samu ka san ina ne rabo mafi girma to ka zo nan an fahimta ko wannan aya a cikinta kadai za ka iya ciro fa'idoji da suke nuna maka matsayin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ɗai ɗai ɗai ɗai akalla har guda goma fa'ida ta ɗaya ita ce Allah maɗaukin sarki ya ce wasabiqunal awwaluna waɗanda suka riga kowa a cikin imani wannan ya nuna maka ashe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da shaidar Allah ashe imaninsu tun a farkonsa dama na gaskiya ne akwai mutumin da zai fara yin imani ba na gaskiya ba قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا wasu suka zo suka ce sun yi imani sai a ce a atar ku ce kun yi imani ku ce kun musulunta dai walan ma yadkhulul imanu fi qulubikum imani bai riga yayi na so a cikin zukatan ku ba sai daga baya amma waɗannan Allah ya ce wasabiquna al'awwaluna waɗanda suka riga kowa tun a farko kenan Allah ya karɓi imanin tun a farko sunansa imani fa'ida ta biyu ita ce da Allah ya ce as-sabiquna al-awwaluna da Allah ya ce musu al-awwaluna sune na farko ashe ya nuna sune iyayen gidan muminai duk wanda ya zama mai imani to sahabi ubangidansa ne duk wanda zai yi imani in ba sunansa sahabi ba to baya cikin al'awwalu na shi ba na farko bane kenan shi dan rakiya ne a imani komin karfin imanin mutum billahi allazi la ilaha illa huwa ba zai kai kafar sahabban manzan Allah ba saboda Allah ce su ne al'awwaluna su ne na farko wanda zai zo na biyu sai dai a ce su ne na biyu sai a ce su ne na uku sai a ce su ne na hudu in wani babban malam ya zo a wannan zamanin yana na nawa shi kuma tsakaninsa da sahabbai nawa kenan shi yasa Allah ya ce al'awwaluna bayan su kuma mumine nawa aka yi kafin a zo na yanzu Allah ya ce minal muhajirina wal ansar daga cikin muhajirai da ansar ashe wannan lakabin Allah ne ya sa musu da kansa tunda Allah ya ce musu masu hijira hijirar ta yi kenan ko ba ta yi ba kuma tun da shi ya sa sunan ya nuna cewa don wa aka yi hijirar kuma tun da ya kira su da sunan ya nuna ya karba ko bai karba ba don haka da almuhajiruna da al'ansar Allah ya karbi hijirar mutanen makka ya karbi taimako na mutanen madina shi yasa shi da kansa ya sa musu suna ba su suka sa ba wani ya nuna Allah ya karba ke. dukkan mu nan muna aiki ne muna jira ta yiwu Allah ya karba ta yiwu Allah ba zai karba ba muna roƙo ne muna ce rabbana taqabbal minna Allah ka karba amma nasu Allah ya ce ya karba har ya sa musu sunan aikin da ya karba sai Allah ya ce wato wallazina taba'uhum da duk waɗanda suka biyo bayansu su sai Allah ya ce bi ihsan sai in ya zama da kyautatawa nasu da aka ce almuhajiruna da al'ansar can sai aka ce da radiyallahu anhu su ba ce da kyautatawa ba saboda sun riga sun kyautata Allah ya gani duk sauran mutane wanda ba su ba shi kuma sai in ya kyautata sai an gani tukunna wanda ya nuna falalar sahabai ta wuce ta kowa saboda duk wanda ya bi sahabin annabi sallallahu alaihi ya zo daga baya sai an sa masa sharaɗin bi ihsan tukunna su kuma nasu a riga an karɓi ihsanin fa'ida ta gaba shine Allah maɗaukakin sarki ya ce wato radiyallahu anhu Allah ya yarda da su wannan shine mafi girman abin da mutum zai nema a wurin Allah ba wani abin da Allah zai baka da ya wuce a ce Allah ya yarda da kai ko da aljanna ne wallahi idan yan aljanna sun shiga cikin aljanna kamar yadda muka karanta a ayar والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله غفور رحيم آه، ألا ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم هكذا يكون وعد لهم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن wa ridwanun min Allah akbar dalika huwa al-fawzul a cikin wannan ayar Allah ya ce yayi alkawarin aljannatai ga waɗanda suka yi imani maza da mata bayan ya faɗi duk abin da ke cikin aljanna sai ya ce amma yardar Allah ta fi girma akan duk wannan sai malamai suka gano ashe Allah ya ce ya yarda da kai ya fi maka sama da aljannan da zai baka ma ya tabbata ne cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fassarar wannan wannan aya wa ridwanu min Allah akbar cewa ɗan aljanna suna cikin aljanna sai Allah ya kira su ya ce ya ku bayina ya ku ɗan aljanna me kuke so sai su ce me kuwa za mu so bayan ka ba mu dukkan abin da babu wanda ka ba shi a cikin bayinka kuma ka tsare mu daga azabarka kuma duk abin da muke so mun samu muka mai zamu nema ba wani abin da zamu nema ai sai Allah maɗaukin sarki ya ce akwai wani abin da zan baku shi sai ce uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada Allah ce zan yarda da ku daga yanzu zan saukar muku da yarda ta za ku zama cikin yardadduna ba zan sake fushi da ku ba har abada sai zama Allah ya ce zai ba su abin da da bai ba su bane bayan da ya ba su aljanna ashe wannan yardar sai an shiga aljanna kafin ake samunta bayan ka wata ya Allah ya karɓi bakoncinka ka more ka huta ka manta da gajiyar duniya ka manta da gajiyar farfajiyar kiyama sai Allah ya tambaye ka me kake so sai ka ce ai kai komai ka samu sai Allah ce akwai saura shine zan baka yarda ta ashe yardar sai mutum ya ji ta mafi masa ma aljanna domin saboda yardar ce ta sa aka samu aljanna ma an fahimta ko to shine Allah ya ce su sahabbai tun anan duniya Allah ce ya yarda da su akwai wanda zai samu wannan matsayi bayan annabawa in ba sahabbai ba sai Allah ya ce waradu anhu su ma sun yarda da shi wannan yarda da suka yi da Allah shaidar Allah ce cewa Allah ya san da gaske suke yi sun yarda da Allah nan Allah ya faɗi nasan, ne radiyallahu anhu ana fahimta da kyau so rana shi kuma a madadinsu sai Allah ya faɗa mana mu ji cewa sahabbai fa sun yarda da Allah saboda haka duk wanda yake so yarda da Allah to ya bi hanyar su in ba ka ba ba da Allah zaka yarda ba waradu anhu fa'ida ta gaba ita ce abinda Allah ya gaya musu tun suna da rai wannan ayar fa an karanta musu sun ji sai Allah ya ce a'adda Allahu lahum wa a'adda lahum jannat ya tanadar musu da aljanna in yace wa adda kenan aljannan tuntunin har an gama gini har an yi furnishin har an sa kayan ciki har an sa komi ga wuldanun mukhalladun suna zagayawa a ciki ga kuma wa urun inun ka amsalin lu'lu'il maknun tuntunin an riga an gama shirya komi tunda Allah ce wa a adda wallahi Allah ba zai ce wa a adda kuma akwai abun da ya rage ko cokali ne ba a sa ba inda yanzu zaka samu dama Mm. ka leƙa cikin aljanna wallahi za ka samu komi akwai a cikin aljanna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ya bamu labari wanda akwai a cikin aljanna Ya ce gurin da ɗan aljanna ke ajiye sandarsa kawai sandarsa ta kasaita saboda cikin aljanna mulki ake yi wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mene wa mulkan kabira duk wanda ya shiga aljanna za a mishi nadin sarauta a bashi sandar mulki sandar girma to har sandar an ajiye ta har wurin ajiyewan annabi sai da ya bamu labari ya ce inda mutum yake jingine sandarsa kawai la mawdi'u asa ahadikum fil janna ya ce gurbin ajiye sandar ɗayanku a cikin aljanna khairun min ad-dunya wa ma fiha ya fi alheri sama da duk duniya da abin da ke ta. wai kana so ka gane wannan shine inda aka inda zaka ajiye sandarka in ana so a yi budget inda za a bada wani kamfani ya yi constructing din wurin to duk tattalin arzikin duniya gaba daya a tara ba zai iya gina inda za ka ajiye sandarka ba duk kudin duniya ba shine khairun minar duniya duniya inda za a ce za a sai da ita a biya kudin sannan kayan cikinta na arziki da kuɗi duka a haɗa gaba ɗaya da zinari da kayan ma'adinai da gine-gine da motoci da duk wani abu mai tsada a sayar sai a kawo kuɗin a tara wallahi ba zai iya gina inda za ka ajiye tsandar ka ba shi ne ma'anan khairun minar duniya wa mafiha aljanna fa kawai sai wanda ya je gani ne shi ne ma'anan wa adda Allah ce ya riga an gama komi da komi tun suna da rai suke jin wannan ayar ana karantawa Allah ya ce abu na gaba shine khalidi na fiha a duk yadda daɗi yake in ka ji sai ka tuna akwai ran da za a bari sai ka ji daɗin ya yi dropping duk mulkin da kake kai in ka ji daɗi aka maka jiniya ko aka maka kirari ko aka maka wane ne in ka tuna cewa akwai ran da za ka sauka wallahi sai ka ji duniyar ta canza maka in ka tuna your days are counted ana kirga maka kwanakin saura kwana kaza saura wata kaza saura shekara kaza dole dai akwai shekarun da zaka sauka wallahi sai ka ji dadin babu amma Allah ya ce waɗannan tun duniya tun ba su shiga ba fa ana ce musu in zaka shiga ka sani in ka shiga wa antum fiha khalidun in ka shiga ba za ka sake fita ba sannan abu na gaba khalidina fiha Allah maɗaukakin sarki wannan ayar kuma tana nuna mana wato ashe addininka ba zai taɓa yin kyau ba har sai ka yi addini in a cikin wannan al'umma ne irin addinin as-salafu salih magabata na kwarai saboda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne jigon magabata su ne waɗanda suka yi addini irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu duk wanda ya addini ba annabi bane ya koya masa kai tsaye wani ne ya koya masa in ba su ba ba wani mutumin da zai addini kuma ce annabi ne ya koya masa kai tsaye sai dai wani ne ya koya masa shi kuma ya koya a wurin wani shi har a je wurin annabi sai dai ka faɗi sunan annabi don kara ka ce can amma dai annabi ba shi ya koya maka kai da kanka ba sai dai in kai sahabi ne kadai to zai yiwu a samu wani addini yadda aka iya shi irin na almajiransa da suka yi a gabansa shi yasa Allah ya ce duk wanda ya bi su sai ya zama bai isa kuma sai ya zama ittaba'uhum sai ka bi su in dai zaka yi addini kuma baka bi su ba to addinin ka ba zai cika ba shi yasa aqidar ahlus sunna suka huta suka ce sai abinda Allah ya ce sai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai yanda sahabbai suka aikata abinda waɗannan din suka ce jama'a baka huta ba saboda su su riga su Allah shine mai saukar da shari'a manzon Allah shine mai isarwa shine kuma abun koyi sahabbai kuma su ne linzamin da zai ja ka inda zaka je don haka sahabbai su ne samfurin da su zaka gane don haka sai aka ce qala Allah qala rasulu sallama ala amali ahli ala fahmi salaf ala fahmi salafil umma mai Allah yace mai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaya kuma su salaf suka yi magabata na kwarai yaya suka yi waɗannan sure wanda Allah ya ce duk wanda ya zo daga baya sai ya bi su kuma mutum yanzu ya ce zai addini ba ruwansa da salaf kuma ka ce addinin zai yi kyau jama'a mun fahimta akwai sauran bayani dangane da wannan aya za mu dawo daga baya wa wa mimman haulakum الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخر الذين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وممن حولكم daga cikin waɗanda ke kewaye da ku minal arabi cikin mutane mazauna karkara munafiqun akwai wasu munafukai wa min ahlil madina haka kuma akwai munafikai a cikin mutanen madina yan birnin ma maradu alan nifaki waɗanda sun goge akan munafunci la ta'lamuhum kai baka san su ba nahnu na'lamuhum mu muka san su sanu'adhibuhum marratayn waɗannan za mu azabtar da su sau biyu thumma yuraduna ila azabin azim kuma sannan a sake sa'an nan sai a mai da su zuwa azaba mafi girma wa akharuna da waɗansu kuma daban i'tarafu bi dhunubihim wa akharuna waɗansu kuwa daban a gefe ɗaya i'tarafu bi dhunubihim sukan sun yi ikirari da zunubansu khalatu amalan saliha sun gwamutsa ko sun gauraya aiki mai kyau wa akhara sayyi'a da kuma wani aikin mummuna a asallahu an ya tuba alaihim waɗannan kan ana sa ran Allah zai karɓi tubansu ya yafe musu inna allaha ghafurur rahim hakika Allah mai gafara ne kuma mai jin kai Allah ya sake dan mai da mu saboda kun ga wannan sura duk yanda aka tafi an je magana aljanna an je magana wuta an sai an sake dawowa dai suratul fadiha sura ta tonon asiri haka za a yi ta yi ana dan bankado asirin nan in an taba ni hukuncin an je cikin sahabbai an je waye an dabi aljanna an dawo dai sai an sake dawo akan maganar munafikan nan hmm. saboda da su aka fara tun a farko kuma da su za a kare shine Allah ya ce wa mimman haulakum ku sa ido sosai ku kula akwai waɗansu mutane a kewaye da ku mimman haulakum waɗanda suke wato bi kurbikum ko bi jawanibikum an gane ko ko bi waɗanda suke makwabtaka da ku wanda suke gewaye da ku min al'arab daga cikin mutanen ƙauyuka ko larabawan ƙauye a nan kan da ana magana kan zamanin sahabbai ne kaga dai a ce larabawan ƙauye daga cikinsu akwai munafiqun akwai munafikai sai Allah ce ba su kadai ba wa min ahlil madinati a cikin mutanen madina ma mutanen gari mutanen birni shi ma akwai munafuka kenan ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam munafukan nan ba su tsaya a birni ba ba su tsaya a kauye ba akwai a kauye akwai a birni amma babban matsala ita ce la ta'lamuhum kai baka san su ba kenan litakun ala hadar ka zama akan wato ka kiyaye ka kiyaye irin waɗannan mutane nahnu na'lamuhum mu muka san su bi ma'ana bi a'yanihim wa asma'ihim ta hanyar bayyana sunayen su Allah ne ya sani tukunna ba yanzu zai faɗa ba sai dai ka gane su ta alamomin su kamar yadda muka sha faɗa sanu'adhibuhum marratayn za mu azabtar da su har karo biyu malamai suka ce me ma'anan za mu azabtar da su karo biyu waɗansu suka ce nu'adhibuhum fid dunya marratayn bil qatl wal asr ta hanyar a kakkashe su a mai da su wato bayi sannan kuma wabil fadiha da kuma a tonon asirinsu waɗansu kuma suka ce a'a wanda kuma ina gani ya fi ƙarfi za mu azabtar da su karo biyu za mu azabtar da su ta hanyar tonon asirin da mutane za su rinka musu da abin da za mu rinka faɗa na laifinsu daga ɓangaren mu kenan kuma za mu azabtar da su da abin da suke so shine na kuɗi da 'ya'ya ai Allah madaukin sarki ya riga ya faɗa fala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum Allah yana so ya musu azaba ne da mene da wannan ƴaƴa da kuɗin ƴaƴan su zama musu alaƙaƙai kuɗin ya zama musu alaƙaƙai kaga kuɗin ya zama musu azaba kenan ya zama ɗanka ya zo maka abokin gaba ya yau ladina manu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum ai mutum yana iya haifan abokin gabansa abokin adawarsa haka kuma kuɗinka inda ma amwalukum wa auladukum fitna to in kuɗinka ya zama maka bala'i kaga kuɗi yana maka azaba kenan in ɗanka ya zama maka azaba ya zama maka fitina da bala'i da alaƙaƙai ya zama maka azaba to shine nan Allah yake cewa za mu musu azaba da wannan abun kamar yadda ya faɗa a can sannan da biyu kuma za mu musu azaba ta hanyar fadda hasu da tonon asirinsu ya hadarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u inna allaha mukhrijum ma tahdharun abinda kuke tsoron nan ka ga azabar kenan na ai ta fadan tonon asirin ku Allah sai ya muku haka shine azaba kashi biyu summa yuraduna ila azabin azim sannan za a mai da su zuwa azaba mai girma shine bayan an mutu kenan menene azaba mai girman da bayan an mutu wa'ada Allahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahum Allah walahum lahum azabun muqim Allah ya ce za su shiga azaba ta wuta wadda Allah ya tanada musu kuma Allah ya tsine musu innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan lan tajida lahum nasira kaga wannan duk shine azabun azim sannan sai Allah ce wa akharuna akwai waɗansu kuma daban daga cikin mutanen Madina ko mutanen ƙauyen khalatu i'tarafu bi dhunubihim bi ma'ana aqarru bi zunubihim bi asamihim waɗanda su suka zo suka yi ikirari suka ce sun yarda sun yi laifi wani aya tana magana akan kasan dan adam mumini duk yanda ake da wata rana kama sai kai laifi ba wani dan adam inda za a ce shi baya kuskure haka ne duk imanin ka wata rana zaka saba to shi nan Allah madauki sarki ke cewa akwai mumine na kwarai waɗanda za a iya samun wani lokaci sai ga su ma sun yi laifi duk yanda mumini imaninsa yake wata rana dai sai an yi kuskuren Allah ne maɗaukin sarki ya faɗa da kansa a hadisi kudusi cewa ya ku bayi na dukkan ku masu laifi ne ni kuma ina yafewa ce kuna mun laifi cikin dare kuna mun laifi cikin yini ko yaushe kuna laifi ni kuma mai yafewa ne abinda Allah yake so in kai laifi kar israri wa lam yusiru ala ma fa'al abinda Allah yake so in kai laifi kana yi idza fa'alu mu an fi son Zakaru la ka tuna Allah ka zo ka tuba abinda Allah yake so in kai laifi shine kai tuba na gaske tubu ila Allah tawbatan nasuha tuba ta gaskiya wannan shine abinda Allah yake so amma laifi kan dole sai an yi hadisin Abdullahi bin Umar ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda ba don kuna laifi ba ma da duk Allah ya tafiyar da ku sai ya kawo wanda za su rika laifi sai su rika tuba yana karban tuban su nace wannan hadisin yana nuna Allah yana son a yi laifi kenan saboda a tuba a'a Allah baya son a yi laifi amma Allah yana so in an yi laifi a tuba kuna fahimta ko wannan shine bambancin Allah baya so a yi laifi la yuhibbu an yu'sa inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya son a yi laifi amma Allah yana so in kai laifin zakaru la fastaghfiru lidhunubihim sai ka tuba an fahimta ko to shine Allah ya ce akwai mutanen kirkin da Salman ya ja su an ce a fito suka zo suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka nemi uzuri ba ƙarya suka yi ba amma uzurin su ba na bai kai na abin da ne sa su zauna ba sai suka zauna a gida sai suka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya suka ce ya rasulullahi wallahi mun yi laifi uzurin da muka baka gaskiya bai kai uzurin da ya kamata mu zauna ba muna roƙon ka roƙa mana Allah ya yafe mana wayannan da gaske suke yi kaga Allah ya ce waɗansu Allah zai kama su waɗansu kuma ƙarya suke inna ku an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifa to shine anan Allah ya ce akwai mutanen kirkin da sun yi laifi khalaqu amalan salihan ga aikin alheri wa akhara sayyi'an ga kuma mummunan an sallahu an tuba alaihim Allah ya ce da sannu irin waɗannan Allah zai yafe musu a ƙarƙashin fasarar irin waɗannan ayoyi ne ake kawo wancan hadisin namu na hadisul bitaqa kusa wani hadisi muna son sa hadisi ne ingantacce daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam riwayan Imam Ahmad da waɗansu malaman hadisi cewa a ranar kiyama wani zai zo gaban Allah da laifuffuka da yawa waɗannan laifuffuka an rubuta su a cikin takardu takardu har guda 99 kowace takarda nisanta da faɗinta shine iya inda idon ka zai iya hangowa a cike ne da laifi gaba ɗaya dukansu sai za ce ikra ka karanta ikra baka ya karanta da kansa na yi kaza ran kaza na yi kaza ran kaza da rana na yi kaza da dare na yi kaza haka mutum zai ta karanta da kansa yana tona wa kansa asiri sai ya gama karantawa ce an zalunce kai ce wala ba zalunce ne kai aikata shi ne Allah ce itarafu bizun ana zuwa sai cewa Allah wallahi nayi ba ja nayi to ya kake so yanzu ka Allah sai yanda kai ya abu mu dai muna dai neman rahama mu dai muna dai nema inna ilallahi buna, mutum ya tamarere cewa a gaban Allah to tunda bai ja musu ba to sai Allah madaukin sarki ya ce masa kana da dan wani abun alheri da zaka kawo sai ce ni wala ban sani ba ni kan ban da komi duk ya manta saboda tsaban ya rikice sai Allah ce inna laka indana la hasana kana da wani abin kirki mu a wurin mu ba a zalunci wayannan abubuwa an dora su gashi manyan takaddu sun cika kwangirin awo sai a zo a kawo wata bidaka an rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan kan akwai ana zuwa da wannan wannan bai wannan kan akwai akwai yaran balalami akwai aqida akwai sunna akwai amma kuma ya tafka ya san ya tabkata aza ta nan su ne ta can ma su ne ta wane ne su ne amma dai akwai imani akwai aqida nan kan ba a taba shi anan sai a kawo sai a dora ana dora wallahi sai rinjayi duk wannan can takaddun shine Allah ya ce asallahu an yatuba alaihim sai Allah ya ce to bi ta can ka ka samu ka wuce ka bi su wadancan sai a tafi wasiqal ladina taqarrabuhum ila jannati zumara kawai sai dai ga layinsa a cikin yan aljanna kuma Allah zai rufa masa asiri sauran mutane da suke waje lokacin da Allah ya kira shi ake wannan lissafin ba kowa ba wanda ya ji shi saboda in Allah zai yafe maka Allah ba zai tona asirin ka ba a nan duniya ka yi ba a sani ba a can kuma gashi ka je ka karanta kai kaɗanka. ka kuma an ce ka wuce Allah ka samu a cikin wannan layin Allah gafarta mana inna Allah ghafurur rahim jama'a wannan aya da muka karanta dangane da falalar sahabban manzan Allah sallama tana da bukatan karin fashin baki abin da yasa shine shin wannan aya kowa ne daga cikin musulmi yake aiki da ita ko kuma akwai musulmin gaske da suke aiki da ita akwai kuma na bogi waɗanda shara ya ɗibo kuma suke cewa su ma musulmi ne amma kuma suna karanta ta ya murruna alaiha wa hum anha mu'ridun suna binta amma ba sa aiki da ita idan akwai ko babu bari mu ji daga wurin al'imam Ismail ibn Kathir Allah ya masa rahama a ƙarƙashin tafsirin wannan aya yace faqad akhbara Allahu al-azim annahu qad radiya 'ani sabiqina al-awwalin min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan yace a cikin wannan aya Allah ya gaya mana cewa ya yarda da waɗanda suka rigayi kowa a imani cikin muhajirai da ansarawa da waɗanda suka bi su da kyautatawa sai ce fa ya waila man abghadahum aw sabbahum aw abghada aw sabba ba'dahum ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه yace to kai can duk wanda Allah ya ce ya yarda da su shi kuma sai ji baya son su yace tirda wanda ya zage su yace Allah wadaran wanda ya zaɓi waɗansu daga cikinsu waɗansu kuma ya zaga ko ya tsine musu ko ya wulakanta su Ya ce musamman kuma ma wanda zai iya buɗe bakinsa mai wari ya faɗi abin sharri dangane da shugaban sahabbai gaba ɗaya kuma shugaban wannan al'umma wanda ya fi kowa alheri bayan annabi sallallahu alaihi sallama wato shine abubakar as-siddiq na inna ta'ifatal minar min ar-rafida yace saboda waɗannan ƙungiya wadda take taɓaɓɓiya daga cikin ƙungiyar rafidawa wato 'yan shi'a yu'aduna afdala sahaba su kan suna yin gaba da mafi girma a cikin sahabbai wa yubghidunahum suna kyamar su suna kin su wa yasubbunahum kuma suna zagin su to kun ji malam ibnu kathir ya ce akwai masu zagin su kuma ya faɗi sunan su ya ce sunan su suwa ne rafida wanda su ne yan shi'a waɗannan mutane ya ce su suke zagin su iyadan billahi min zalika ya ce Allah a'uzu billahi da waɗannan wa hada ya dullu ala anna uqulahum ma'kusa ya ce wannan ya nuna cewa hankulan waɗannan mutane a karkace ke wa qulubahum mankusa zukatansu kuma wato a kife suke fa aina ha'ula'i min al-imani bil qur'an yace ina waɗannan mutane za a ce sun yi imani da alkur'ani idh yasubbuna man radiyallahu anhum a yayin da mutum zai iya zuwa shi kuma ya zagi wanda Allah ya ce ya yarda da shi ina imani da alqur'ani a wurin wannan mala yace wa amma ahlus sunna an zo wurin yace amma su ahlus sunna fa innahum yataraddawna amma radiyallahu anhu su kan duk wanda Allah ya ce ya yarda da shi to su ma suna ce Allah ya yarda da shi Allah ka ƙara yarda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yasubbuna man sabbahu Allah wa rasuluhu su ba ta zagin kowa sai wanda Allah da manzonsa suka zaga don haka duk wanda ya zagi wanda Allah ya yaba ya zama wanda Allah ya zaga kenan don haka Allah ya kara tara musu zagi a kansu amin wa yuwaluna man yuwali Allah su kuma muminai ahlus sunna suna son duk wanda yake son Allah wa yu'aduna man yu'adillah kuma yana kin wanda suna kin wanda yake kin Allah wa hum muttabi'una la mubtadi'un in kana so ka gane su Su ne waɗanda suke bi amma su ba sa kirkirowa komi sai abinda aka faɗa a shari'a shi za su bi amma ba sa kirkiro bid'a da kansu wa yaqtaduna wa la yabtadun ne waɗanda suke bi sai dai an wuce inda sunna ta bi su ma su bi sau da kafa amma su ba sa kirkirowa da kansu wa ha'ula'i hum hizbullah waɗannan ne rundunar Allah al-muflihuna su ne kuma masu rabauta wa ibaduhul mu'minun waɗannan su ne bayin Allah muminai Allah ka samu a ciki jama'a an to bari mu leko cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma waɗansu ayoyi na alkur'ani mu ji wata irin falala ce waɗannan mutane da Allah ya ba su matsayi na musamman a cikin wannan aya wata irin falala suke da ita ƙarin fashin baki yana cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki da za mu ji a nan gaba laqad Allahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar idan ma kana nufi muhajirai da ansarawa ai wani yayi laifi kaza ai wani yayi kaza ba shine za a yi ta tone tone ba Allah ce ku ta tone tonen ku laqad Allahu. Allah ya yafe musu in an yi laifin ma suka yi to Allah ya ce ya yafe musu da Allah ya tashi yafewa sai ya ce ala nabiyyi ya fara yafewa annabi kafin ya yafe musu in kana so in ka ce Allah bai yafe ba kana nufi Allah bai yafe wa annabi ba ma in ko ka iya faɗan haka ko ka ware ka raba to Allah ya tsine maka ta yaya Allah zai ce ya yafe kai kuma ka ce bai yafe ba akwai wanda yake magana da yawun ubangiji ne duk wanda yake shugaba ko ni ka ji an ce mai magana da yawun gwamnatin kaza mai magana da yawun wane akwai mai magana da yawun ubangiji ne Allah shi yake magana da kansa ya ce laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar Allah ya ce dukkan su ya karbi tuban su ya yafe musu allazina taba'uhu fi sa'atil usra waɗanda suka bi shi a lokacin wahala mu ana shan wannan wahala tare da mu ne ba daɗin ko muka samu ba min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim wannan aya tafsirin ta yana zuwa nan gaba kaɗan insha Allah da faɗin Allah maɗaukakin sarki Muhammadun Rasulullah wallazi na ma'ahu duk in Allah ya tashi ya biwa sai hada hadda shi saboda kar ka raba Allah bai raba ba baka yi ka raba ba Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi na ma'ahu ashidda'u alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana fima hum fi wujuhihim min athari sujud ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Allah maɗaukakin sarki ya ce dukkansu ya yafe musu kuma Allah ya ce da annabi da su waɗannan siffarsu ita ce muminai mutanen kirki suna son su sannan kafirai kuma suna kin su da nan ne imam malik ya ce duk wanda ya je na kin sahabban annabi sallallahu to ya shiga cikin da bihimul kufar ya zama shi ma in ji Allah kefero kenan da yaren mun an ce kefero shine babban bakin arne kenan duk wanda yake kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam malik ya ce Allah ya ce arne ne ko da shi ya sa wa kansa sunan musulmi da wanda ya sa wa kansa da wanda Allah ya sa masa wannan zamu dauka Allah ya sa masa shine li bihimul kuffar kafirai sune waɗanda suke jin kyashi da su duk wanda yake jin kyashin sahabbai Allah madaukin sarki ya ce kafirai ne kuma Allah ce wa'ada Allahu allazina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima Allah ya tanadar musu da wata gafara kuma ya tanadar musu da lada mai girma sannan Allah madaukin sarki ce lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun Allah ce waɗannan su ne masu gaskiya a imanin su muhajirai waɗanda suka yi hijira su ne lil fuqara al muhajirin sai zo kan al ansar sai ce walladhina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun Allah ce waɗanda suka karbe su tabawwa uddar suka zauna a gida a Madina wal min qablihim suka riki imani tun kafin zuwan waɗannan suka karbe su kuma suka taimake su Allah ce waɗannan dukkansu suma Allah maɗaukin sarki ya haɗa su a cikin waccan yardar daga cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin da Imamul Bukhari ya ruwaito daga Abu Sa'id Al-Khudri Allah ya kare yarda a gare shi yace wata rana an dan yi tankiya da musu da tashin tashina da rashin fahimta tsakanin sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. wanda muka yi bayani a kansa a baya kaɗan Abdurrahman ibn Auf wanda ya rika ciyarwa fi sabilillahi irin misalin da tarihi zai rubuta shi da rubutun zinari akan abin da ya yi da dukiyarsa da jihadin da yayi da jikinsa sai aka dan samu tankiya tsakaninsa da Khalid ibn walid Khalid ibn walid kuma yana ɗaya daga cikin shugabannin rundunonin wato sojojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuka sani Allah ya yi buɗi mai yawa a kansa wanda annabi salama da kansa ya masa kirari da saifin min su fi lahi takobin Allah zararre na musamman amma saboda Abdurrahman ibn Auf ya riga shi imani yana cikin asabi sabiqun al shi ya zo daga baya ne annabi salama ya nuna cewa matsayin wancan ba zai taba iya kamo na wannan ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana jan masa kunni yace zagi abdurrahman ibnu auf yace la tasubbu ashabi daga yau kar in ƙara jin wani a cikin ku ya zagi sahabbaina shi ba sahabin ne ku gane yadda bambancin yake shi ma sahabin ne fa sa'ansa ne a sahab a sahabantaka amma da yake ya girme shi a hijira da imani sai ce masa kar ku sake zagin sahabbaina yace saboda na rantse da wanda raina ke hannunsa don Allah in bai rantse ba za mu yadda bane amma yace na rantse da wanda raina ke hannunsa da a ce ɗayan ku zai ɗebi zinari zalla ba gaure wanda ya kai girman dutsen Uhud ya bayar saboda Allah akan addini Yace wallahi ba zai kai darajar ɗayansu shi kuma ya ɗebo ya kamfato da tafukan hannunsa har zalla ya zo ya miƙa saboda Allah yace kai wala nasifa ko rabi tafi ɗaya yi haka yace wallahi sai ya yafi da kai za ka bayar na zinarin da ya kai dutsen uku. ana gaya wa sahabi da sahabi yaya bambancin shi kuma wannan arnin na yanzu dan shi'a da yake zagin sahabin ya shi kuma bambancin sa da wancan in ji manzan Allah fa sallallahu alaihi wasallam mu Allah ya sani dama ba ma zage-zage ba ma cewa kowa arne ba ma cewa kowa kafiri sai wanda Allah ya faɗe shi da babban baki wanda ko Allah ya ce ya ghiza bihimul kufar to ulaika humul kafiruna haqqa duk wanda Allah ya ce masa kafiri wallahi kafiri ne kuma dole mu faɗa muna fassara aya ne mu ba ma kafirta kowa sai wanda Allah ya kafurta shi amma duk wanda Allah ya kafirta shi wallahi kafiri ne hadisi na gaba imamu muslim ya ruwaito daga abu burda allah ya ƙara yarda ga abu burda shi kuma ya ruwaito daga babansa ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi sallama ya fito daga gida sai ga sahabbansa suna zaune suna ta jiransa an yi sallan ba shi kuma ya makar bai fito ba isha'i da wuri dare ya tafi har taurari sun fito annabi sallallahu alaihi sallama bai fito ba da ya zo sai gansu ya ce a'a har yanzu kuna nan suka ce ya lalla, ai bayan mangariba ba mu tashi ba anan muna jiran ka amma ba ku je kun mun hayaniya ba ku ce lokaci yayi ba ba ku kaza kuna da wannan hakuri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji dadin waɗannan mutane nasa sai daga kansa sama ya dubi taurari annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa Allah sarki yace an-nujumu amanatul lis-sama fa idza dhahabatin nujumu ata samaa ma wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun wa ashabi amanatun li ummati fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma ya daga kansa ya kalli taurari ya ce Allah sarki taurarin nan da kuke gani su ne kariya wa sararin samaniya su ne kwalliyar sararin samaniya kuma su ne sirrin samaniya za ta ci gaba da zama ya ce duk wanda aka ce ba taurari sun watse to sama ma ba za ta zauna ba ita ma za ta watse saboda wa idan nujumu fa idan nujumu kadarat fa idan nujumu dumisat inda aka ce wannan jimi idza hawa Inda inda aka ce wato taurari sun watse to ai sama kuma za ta tashi ita ma zai zama idan sama'un fadarat wa idan sama'u kushitat zai zama ita ma sama za a rusa ta kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda taurari suke matsayin garkuwa wa sama ya ce ni kuma garkuwa ne gare ku sahabai na ya ce da aka ce bana nan to garkuwarku da shamakin da ya tare ku ya tashi kenan sai dai ku yi ta kanku ya ce ku kuma sahabbai na ɗin nan ku ne garkuwa ga al'umata ya ce randa aka ce ba kwanan to al'umata sun shiga uku jama don Allah ba mu shiga uku ba ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sahabbai kai ba ai kai ba kowa sai dai mu ga sunansa anan shi yasa aka rikita mana addini manzon Allah sai yace in dai duk wanda yi nisan kwana babu ni babu sahabbai ya ce sayara ikhtilafan kathira yan ba ni na iya za su wa? za su kakkasa mana addini ba gashi ba ana ta yi amma wasu rige su rasa inda za su yi ma ka zo ka ja ayan wani ya ji daga baya zai ce maka wani ma shi ma ya ja aya ai an dauki ayoyin Allah yudullu biha kathiran wa yahdi bihi kathiran bihi kathiran wa yahdi bihi Allah ta shirye da mu saboda mu rabu da zamani na shirya zamani na magabata zamani su duba irin wannan rudanin manzon Allah ya ce ayi kaza hanya ɗaya ce yanzu mutane sun yi yawa kowa yana so ya ja nasa kuma galibin mutane kamar da Muhammad ibn Abdul Wahhab yake cewa ka ga yana ta jan mutane amma ka duba a bincike yana kira zuwa gare kansa ne ba ga Allah ba ba ga Annabi ba yana so a rika nuna falalolinsa ne da karamominsa a ƙarshe inda za a tsaya kenan Allah ya samu dace hadisi na gaba daga imamu muslim Allah ya ƙara yarda gare shi daga ummuna aisha Allah ya ƙara yarda a gare ta take cewa wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ayyun nasi khair ni a cikin jama'a da cikin mutanen duniya wa yafi alheri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arkan alqarnul ladhi ana fihi karnin da nake cikinsa su suka fi kowa alheri sun masani sai kannin da yake bin su sun masali sai kannin da yake bin su kenan manzon Allah sai ya shiru wannan shi yasa ake ce kannin alqurunul mufaddala karnin sahabbai da karnin tabi'ai da karnin tabaul atba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce shine mafi alheri daga kansu annabi ya shiru zamanin sahabbai zamanin tabi'ai zamanin tabi'ut tabi'i shi yasa duk malamai na sunna waɗanda muke bin su sau da kafa suke kai mu zuwa ga sunnar manzan Allah sallama mafiya shugabancin su zaka je a cikin wannan kannin suke wannan shine aqidar ahlus sunna shine ake ce as-salafiyya bin tafarkin magabata waɗancan mutanen da annabi ya riga ya riga ya ba su maki ya ce su sauran duka suna jira ne waɗannan annabi ya ba su me yasa ba za mu bi su ba Jama'an fahimta sai kuma falalar su muhajirun da kansu da kuma al'ansar yadda Allah ya faɗi waɗannan sannan ya faɗi waɗancan waɗannan muhajirun ɗin da ka ji gaba ɗayansu hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa duk inda suke to ya kamata a ba su shugabanci su ne na farko kafin wasu hadisin abu mas'ud al-Ansari ansari yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ummun nasa akra'uhum likitabillah in an zo sallah wanda zai yi limanci a cikin ku shine wanda yafi kowa iya karatun Ya yace fa in kanu fil ake sawa'an in dukansu iri ɗaya ne a ƙur'ani qur'ani falya ummuhum a'lamuhum bis sunna wanda ya fi su sanin ta sai zama shine lima fa in kanu fi sunnati sawa'an idan akan ilimin sanin sunnata duka iri ɗaya suke yace fa aqdamuhum hijra sai a samu wane ne ya riga su hijira a ciki ka gano cewa duk wanda yake gaba da ku a cikin hijira shi ya kamata ya zama shugaba shi yasa duk inda annabi sallallahu alaihi wasallama in yazo sai ya samu shugaban muhajiran sai ya rinka ce je ja sallah mur ababakarin yusalli bin nas jama'a na fahimta waɗannan muhajiran jagororin su gaba ɗaya waɗanda suka yi kankat mutum goma ne su ne 'yan majalisan dattijai na manzan Allah sallallahu alaihi dukkan dukkansu muhajirai ne ba sayi ko ɗaya a cikinsu su ne waɗanda a zama ɗaya annabi Sallallahu alaihi wasallam ya rarraba musu lasisin aljanna duka kowa ya karɓi nasa hadisi ne ya tabbata daga sa'id ibnu zaid Allah ya kare yarda a gare shi wanda imamu tirmidhi ya rawaito ibn hibban ya rawaito a sahihinsa hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce abubakarin filjanna wa umaru filjanna wa usmanu filjanna wa aliyun filjanna wa talha ibn ubaidillah fil wa zubairu ibn al-awwam fil wa abu ubaidata amir ibn al-jarrah fil wa sa'ad ibn abi waqas fil wa sa'id ibn zaid fil janna wa abdurrahman ibn auf fil mutum nawa kenan waɗannan su ne al'asharatul mubashsharuna bil janna dukkan su muhajirai ne an fahimta ko sai kuma ansarawa ansarawa annabi sallallahu ya faɗi maganganu da yawa akan falalansu daga ciki akwai hadisin bukhari na abu hurairah da annabi sallallahu alaihi mun karanta shi a baya annabi yace, ce inda ansarawa za su ja layi a wasu su ja nan da na ansarawa zan bi akwai faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahih bukhari ayatul imani hubbul ansari wa ayatul nifaqi hubbul bughdul ansar yace alamar imani shine kaji kana son ansar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yan madina alamar munafunci shine kaji kana kin su mun samu wata mun samu wani sunan ba bayan kafirai yanzu ko mun samu mene munafukai a cikin akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahih muslim ya ce allahumma maghfir lil ansar allah ka gafarta wa ansarawa wa li abna'il ansar da ƴaƴan ansarawa wali abna'i abna'il ansar da ƴaƴan ƴaƴan ansarawa ku kuna jin daɗi wani yanzu haushi yake ji to ka mutu ga wani hadisin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al ansaru la yuhibbuhum illa mu'min yace ansarawa mutanen Madina sahabbaina ba wanda zai so su sai mumini wala yubghiduhum illa munafiq ba wanda zai kisu sai munafiki to sunan ya saki fitowa anan yace faman ahabbahum ahabbahullah duk wanda ya so su Allah zai so shi wa man abghadahum abghadahullah duk wanda ya ki su Allah zai ki shi su ma jagororin su annabi sallallahu ya rarraba musu lasisin aljanna kadan daga cikin su shine sa'ad Ibnu mu'ad shugaban aus lokacin da ya rasu annabi sallallahu yana bashi girma wannan bawan Allah sahabi ne na gaske mai imani Allah ya masa rasuwa wannan aus din ai wannan sa'ad Ibnu mu'ad wallahi da ya rasu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana mai ban mamaki ya ce ihtazza laha rahma. rahman ce wannan gawa da kuke gani sai da al'arshin ubangiji ya jijjiga saboda ita imamun nawawi ya ce ma'anan al'arshi ya jijjiga shi ne tsananin farin cikin al'arshin akan zai karbi bakoncin ran a duk mu'az sai da ya rinka yin vibration saboda welcome inda zai yi wa gawar waran sa'ad ibn mu'ad haka annabi ya rinka nunawa kun sai yana ce kai kana aljanna kai kana aljanna waɗannan mutane akwai wanda zaka so su sama da waɗannan Allah ya ƙara yarda a gare su shi yasa aqidar mu ta musulmi kuma masu bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan tafarkin magabata shine muna kaunar dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma muna neman Allah ya yarda da su kuma muna son su kuma mun yi imani da cewa su masoyan annabinmu ne sallallahu alaihi wasallama kuma shi ma masoyinsu ne jama'a an fahimta kuma muna fifita su kamar yadda Allah ya fifita su muna jera su yadda Allah ya jera su al-asharatul mubashshar al-khulafa'ul arba'a su ne na farko yanda suke a jere Abubakar sai Umar sai Uthman sai Ali sai sauran cikotan goman nan sai guda ɗari uku da ɗori waɗanda suka je yakin Badar sai guda 700 da ɗori waɗanda suka je yakin uhud sai guda dubu goma sha biyu waɗanda suka yi bai ato ridwan an fahimta sai kuma duk sauran sahabbai gaba ɗayansu radiyallahu anhum wa radu Allah ka kare yadda gare su Allah ubangiji ka albarkaci imanin mu ya zama irin imani irin nasu abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh